ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدمك صاحب هدوء أولا مسلاتنا مسجد القرآن don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su samu wanye lafiya Allah su sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah su sa mu a cikin bayin da maganganu suke dacewa da ayyukansu a yau za mu tashi akan darasi na goma sha ɗaya na goma sha biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kullum na kan faɗi daddin amma abin mamaki sai mutum ya buga masa ya sai ce malam karatun nan na bayani ne ko na bara na kan kira shekara saboda tsabar ba ma ba wa kalandar musulunci muhimmanci wannan ce masa mai kaji an faɗa sai ce ina jin kana faɗa amma na gagara gane bana ne shekarar ko lafiya ne saboda damun damuwar mu ramadan din ne sai kuma sallan nan ma dan ana cin nama ne to amma mu irga ma yanzu mutanen da zaka zai da su ka ce shekarar musulunci nawa ake ya ce ma dubu daya da ɗari hudu talatin da shida yan kaɗan ne a cikin al'umma za a kai da za ka tara yan boko ka tara mutum hamsin sai ka yi sa'a wani zai alkafura ko al'imani ya da fada musamman wanda ba su da alaƙa da addini amma kana tambaya za ce ba san tushe ce amma in dai abin da ya shafi addini ne wannan fa la saddaka wa na salla amma ba haka ba a ce dubu daya da ɗari hudu talatin da shida amma kana kokonto wai ita ce karar yaji amma bai gane bane bane ko ba ne ita ce karar da yaji ta aran mata ji abin ko ba wai zuba ba ya ji amma bai gane bana bane ko bare ne da ji ga wannan gafala ta yi yawa Allah ya shirye da mu gaba daya na biyu eh, kamar yadda muka saba kada ya zama wadannan kwanaki abu ya fara ja kuma a samu kasala dan ba hausa ya ce wai goma na marmari goma na wuya to kada su ga a cikin muna cikin goma na wuya kada wannan wuya din ya sa a ja baya da bautan Allah su subhanahu wataala wajen kokarin azumi mu dage halattar karatu mu dage karanta qur'ani mu dage yin qiyamul layl mu kokari ya zama duka mun dage da wannan ayyukan alkhairi musulmi na kare idan yana ibada yana kokarin dawwama akai ya abdullah la suna mithla fulan kana yaqumu al-layla fa taraka qiyam al-layl mu iya kokari da mun dage da yin su ba mu samu kasala ta kowane irin ba ga babban al'amari ne a nan ko kada mu gajiya da yiwa. Najeriya addu'a uwa uba da yawa musulunci da musulmai addu'a a duniya gaba daya akwai musulman da ke cikin halin jarrabawa musulman da ke burma musulman azumi musulman da ke burma ana ta kashe su musulman da ke nepal suna cikin halin jarrabawa musulman pakistan ga iskar da take zama karan ya mutsa su ga jarrabawa kasashe da dama kasar jordan akwai jarraba najeriya mu ma da irin jarrabawa mu kala kada mu manta da yi wa addinin mu al'ummar mu sakar mu addu'a wannan al'amari ne muhimmi saboda a wannan wada fa musulmin da kulli muslimin da'awa yad'u biha fa yastajabu bula dukkan musulmi iya da garantan addu'a idan yayi insha Allah ta'ala za a amsa masa daga cikin manyan kalubale da ke tunkara kasar nan akwai matsalar da ya shafi National Assembly Senate da kuma House of Reps an yi zaɓe of Britain an dai samu sabani kala kala addini na sai da aka ce Bukola Saraki ya zaɓe a House of Reps ka ce Eh, dogara ya ci zabe ah, waɗannan guda biyu su ne abin aka gaya mana cewa an yi zabe sun ci amma tun da aka yi abin har yanzu babu zaman lafiya a wurin ba haƙƙin mu bane mu je mu ta bincika mai ke gudana amma wajibi ne a matsayin mu na musulmai mu yi addu'a ta alkhairi Allah ya magance mana matsala da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da adalci a bayan ƙasa nasiha ta akan wannan shine dukkan abin da aka yi in adalci aka yi ana nasara idan ba adalci bane ba a nasara dukkan mutumin da yake mulki in dai yana so yi nasara a duniya to rike adalci daular kafirci idan akwai adalci ana zaman lafiya wannan yasa shehu usman dan hodiyo Allah ya gafarta masa yana cewa a kufur nation can be sustained and promoted with justice but islamic nation cannot be sustained and promoted with injustice abin da ke tabbatar da al'umma ta daidaita shine adalci ko da ku kafirci ake sakamakon kafircin a lafiya za a je a gani amma dai a duniya Allah yana dan ba da aminci iya gwargwado nasiha ta ga wannan abin ya shafa akwai shi shugabanni a kasar akwai dattawa a kasar akwai kaza da kaza a kasar akwai masu contact da su kan tsaye mu duba girman Allah subhanahu wata'ala mu musu nasiha mu ja hankalin su bisa ga irin yadda ya dace a ja hankalin su a magance wannan matsala ba zai jama'a da ake ba su legislative power ku zo ku zartar da ababe ku duba dokoki sun dace ko ba su dace ba ya zama a wurin ake boxing a wurin kuma ake judo a wajen ake wrestling wannan bai yi ma'ana ba ya dace zama charity begins at home ya dace ku yi display maturity shine abin da ya dace muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda ke da amana na intervening wajen magance wannan matsala Allah ya ba su ikon intervening matsalar muna masu kaskantar da kai Allah subhanahu ta'ala ya magance duk abin da ke cikin shaidan ya kuma tabbatar da hukuncin karshe da ma'adalci shi ya rinjaye a waɗannan wurare guda biyu duk abin da yake adalci muna addu'a Allah ya sa adalci ya rinjaye Allah ya samu wani lafiya jiya da ikon Allah mun tsaya akan daidai aya mun tsaya akan daidai aya ta goma sha biyar da ke faruwa da sound system din nan su haɗin tashi mana ba kullum sai an yana da ya tashi ba ko ya dace in ka kana abu ya faru ka tashi jiya mu tsaya a kan aya ta goma sha biyar da Allah yake cewa ya ko ba abota littafi hakika manzon ya zo yana bayyana muku da yawa daga cikin ababen da kuke boyewa na littafi yana kuma ɗauke kai da ga ababe da yawa hakika ya zo muku daga wurin Allah da haske da kuma littafi bayyananne ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kaseeran قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وكتاب مبين آية بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آه. بسم الله الرحمن الرحيم آه. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلام ya je bihi yana shirarwa da qur'ani din Allahu shi Allah man taba ridwanahu wanda ya bi yaddaka subul salam zuwa ga hanya wacce take hanyoyi wanda suke na aminci wa yukhrijuhum yana cire su min az-zulumat daga cikin duhu kana kana da kafirci ila nuri zuwa ga hasken musulunci bi iznihi da izininsa wa yahdihim yana shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madidiciya ni da ku Allah ya shirya da mu hanya madidiciya a karshen ayar zai ce qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin hakika haske da littafi bayyane da su daga wurin Allah sai ce ya hadi bihi lahu Allah yana shiryar da shi bihi hidin nan zamiri ne wato pronoun ne kan yake komawa shine kan littafi saboda a ka'ida ad-damir yaqulu ila aqrab al-ism abin da aka kira sunansa na karshe a ka'ida damiri kan shi ke komawa in aka sai an samu dalili mai karfi da ke hana komawar wurin to sai mai da shi zuwa ga damiru da nesa misali idan na ce ibrahim ya ibrahim ya zo wambai ya zo barista ya zo usaimin ya zo abu sale ya zo ya ce mun insha Allah gobe ma zai dawo wa kenan shi abu sale na kuma na ce ya ce kuma to a ka'ida an tana karanta na dangano a jere sunaye to shi da burin aka kira wakilin suna to a ka'ida mu gana ko ma suna na kusa da aka ambata ne to kaga a baya an kira nurul an kira kitabun an kira mubin an kira rasulun a kan baya to a nan malamai suka ce ina yake koma ya habibi hillahu sai da mai yana koma kan bil qur'ani ne kitabun mubin shine ya bil qur'ani allahu man ittaba ridwanahu Allah yana aiki da Qur'ani ya shiryar da wanda ya bi ridwanahu dassa zuwa ga mai zuwa ga sibul salam wato hanyoyi na aminci hanyoyi na tsira kalmar yahadi wannan ne hidaya hidaya tana biyu ne a shari'a akwai alhidaya a tawfiqiyya akwai alhidaya al-irshadiyya ko a ce hidayatul irshad wa hidayatul tawfiq hidayatul irshad shine kai wa mutum bayani ba halal ne ba haramun ne wato irshadi ka ba ki guidance kamar bayani wannan dan adam yana yi annabawa suna yi shi yasa Allah yake bayani akan annabinsa da cewa وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لن النبي محمد كان شرير وزوى جهنية مديريتيا شيني شرير وانا بياني أي ما بيان الجسية جلا جلا أنبا وصنا سكينا haka malaman sunna ta nasu kenan amma su tawfiq wato shirya kuma na dacewa a tsaga zuciyar mutum a saka shirya wannan kuma Allah subhanahu wataala shi ya mallaka shi yasa Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai annabi ba ka shiryar da wanda kake so Allah ke shiryarwa annabi ba zai iya tsaga zuciyar ke sa gaskiya ba amma dalla dalla zai na bayanin gaskiya in dai kana so ka fahimta in ba ka so ka juya baya ya halika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina to da ka ita hidayatul irshad shiriya na bayani sanar annaba ne da malamai amma tawfiqi dacewa a sakan shiriya a zuciyar mutum Allah yake wannan nasa ne shi yake da ikon ya sa gaskiya a zuciyar mutum to anan ya hadi bihillahu man ittaba ridwanahu Allah yana shiryarwa bihi da Qur'ani din malamai suka ce wannan hidayatul tawfiq din ne hidayatul tawfiq shine Allah yana sa dacewa a zukatar manista ba wanda ya bi rubuwa da hu yaddarsa yaddar Allah subhanahu wataala yaddarsa shine shari'arsa idan ka bi shari'ar Allah subhanahu wataala to shine ka ne nemi yaddarsa kuma duk abin da za ka yi a duniya yaddar Allah shine babba wa ridwanu minallahi akbar ka nemi yaddar Allah subhanahu wataala wa ridwanullahi akbar ko ka nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala a duk abin da kake shi ne riba sai sa na na Aisha radiyallahu anha da gita mai Allah ce man intamasa riban nasi bi sakhatillahi sakhatallahu anhu wa askhata an-nas alayhi ومن التمس رضا الناس بسخط الله من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله wa وارضى الله عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه واسخط الناس عليه duk wanda ya nemi yardar Allah da fushin mutane Allah yana yarda da shi kuma zai sa dole mutanen su yarda da shi amma wanda ya nemi yardar mutane kuma da fushin Allah to Allah zai fushi mutane su yi fushi da shi shi yasa duk abin da mutum yake duba yayi za a yi sami yardar Allah subhanahu wataala kuma yadda suka fi da Allah Allah yana yadda shi yasa kan sahabbai yake radiyallahu anhum wa an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi za ka yadda sifa ce ta Allah in an tambaye ka Allah yana yadda ka ce na'am yana yi me yasa saboda ya ce malitta ba ku kuma ya ce radiyallahu anhu wa an irin na musulmi ko ba irin yaddar mutum bane sai ka ce ba irin nasa bane mai dalili don laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ya yadda take a wallahi ban sani ba amma dai ya ce yana na yadda da cewa yana yi shi yasa duk waɗannan masail baka ijtihadi abinda nasu ya bayyana sai ka tsaya a wurin mafhum yana cewa ga duk wanda ya bi shiriyarsa subul salam subul salam kalmar subul jam'i ne na sabili jam'in sai a ce subul mafhum sai a ce subulun shine jam'in sabilun hanya kuma hanyoyi malamai suka ce me yasa qur'ani ya aiki da kalmar subul anan don a ka'ida sabilun Allah yake kira in bai yi yabo in ya kira subul kuma na ce dan ne a mafiya yawa sai kira maka ya ce eh, hanyar shirin shine subulun akwai akwai akwai yahudanci akwai nasaranci da aka gurbata su akwai bautar rana akwai bautar wata akwai bauta wa kai akwai bauta wa ice ai muna fada muna fahimta to waɗannan suna da yawa sai zaka zama subul amma biyar kwaya ɗaya ne shi sa Allah ya sa wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fata farraga bikum an sabili sai ce wannan ita ne hanya ta kabita wa anna hadha siratun mustaqiman fata ma sai ce wala tattabi'u subula anan kuma sai ce subula salam malamai suka ce me za a kai aiki da jam'i a nan bayan musulunci shi kadai ne suka ce ta cikin musulunci akwai hanyoyi kala kala musulunci iya da rukunai guda biyar kowanne hanyar sa da ba sallah kalmar shahada sallah zakka azumi aikin hajji akwai kuma arkanul iman sun kai guda shida an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi akwai fada'il a'mal da yawa ga kuma qur'ani ya kawo sunna ya kawo malamai suka ce waɗannan ne aka tara hanyoyin sai aka ce subulus salam da amma shi musulunci sabilin ne kwaya ne ba hanyoyi ba ne amma in ka shigo cikin sa to akwai hanyoyi da yawa yanzu misali yau ka ji wata hanya ka yi azumi za ka ka hanyar azumi akwai hanya ta salloli guda biyar ka yi su a yau ina fata muna fahimta akwai sallah ta koyi da sunna ka yi buɗe baki akwai sunna ta sallan tarawihi ka yi sallan tarawihi ka ga ai hanyoyi ne ko sai za ka ce salam ba ishara zuwa da shi addinin bane addinin dai ne amma a cikin su akwai hanyoyi da dama na ibada kuma kalmar subulus salam malamai suka ce me ake nufi da subulus salam malamai bangaren farko suka ce subulus salam shine musulunci da haka maganar ya hadidul qur'ani allahu man ittaba ridwanahu al islam idan ka bi qur'ani ka ne mu yaddar Allah to zai shirye da kai zuwa ga musulunci mafhum tayyib na biyu kuka ce subulus salam shine kai a ce hanyoyin Allah saboda assalamu sunan Allah ne huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam assalamu Allah ne shine bi ma'ana wanda yake providing peace and safety aminci Allah yake bayarwa na ka shi ne source of peace duk mai neman zaman lafiya to neman auren Allah subhanahu wa ta'ala sai an fa wannan suna da ka ce subulus salam sai ce subulun la kenan kama duka tafsirin ne ne shine ikhtilafu talawwu idan ka ce hanyoyin Allah iya da bambanci da musulunci sai da bambanci da ai musulunci shine hanyoyin Allah hanyoyin Allah kuma shine musulunci to da ka shine ikhtilafu talawwu wato fassara aka yi duka ma'anar ɗaya ne amma wajen zaben kalmomi sai aka saba da juna shi ne bahaushe yake wai ba cinya ba kafar ba ya aji abu da yake bayani ko ka ce cinya ko ka ce kafar da take baya duka kana ishara zuwa ga menene zuwa ga abu guda ɗaya ne a rama idan nace Ibrahim sa ne idan nace goka ba za a gane ko ba gane sun ba idan na kira su da ibnu umar wani zai gane ko ba zai gane ba zai gane to duka mutum da yana iya amsa sunaye kawai menene ibada ke canjawa daga mutum zuwa mutum mafhum da haka duk wanda ya bi qur'ani ya nemi yardar Allah to Allah yana guiding ɗansa sai da shi zuwa ga musulunci wa yukhrijuhum kuma yana cire su su waɗanda suka bi qur'ani suka samu yardar Allah suka bi yardar Allah sai ce wa yukhrijuhum yana cire su min zulma daga cikin duhun zalunci zufura da sun guna sai a ce zulma amma jami'i sai a ce zulma daga dukkuna bahaushe ba da jam'in duhu ko amma balarabe iya da shi to daga duhuna wannan shi ne jam'in karfi kenan ko daga duhu duhu duk waɗannan da barbaru suke yi amma sa duhu ne amma duhuna dufai wannan duk ba jam'i ne na asali ba asali duhu duhu sa amma a shari'ar musulunci saboda a hausa ana bukatar ka ce dufai saboda duk inda aka ga duhu na ka duhu ne ne bukatar sai amma saboda wannan bayani ake na shari'a to sai zama dukun ba guda ɗaya bane akwai duhun kafirci akwai duhun shirka akwai duhun dubi'a akwai duhun sarrai akwai duhun ma'asiya su kaga shari'a ne ta sa dole aka yi jam'i amma ba wai dan shi duhun yana da jam'i ba kawai saboda ana technical magana ne ba literal magana ba magana ake ta istilahi mafhum sai to yukhrijuhum yana cire su da wannan da ne shi ne kuri da ke cire su malamai suka ce shi ne musulunci na farko ce da suka ce yukhrijum min adh-dhulumati ila an-nur shi ne tafsirin farko da ya miri shi ne mai tunda an ce yukhrijum su suka da kowa kowa kuma sai ya zama salam amma na biyu suka ce a nan ba za mu ce da mirin zai ko ba su subul salam ba ga ne zama ya hadisi ya zama qur'ani saboda ne an-nur musulunci ne to kaga tun da aka ce musulunci yana cire su daga zalunci zuwa musulunci suka ce bai tsaya ba to gare mu ce yukhrijukumul qur'an min adh-dhulumat ila an-nur zaka anan kuma damirin yaqulu yaudu ila ab'ad al-ism shine yahdi bil qur'ani allahu man ittaba ridwanahu subul salam mafhum sai zaka wa yukhrijuhum qur'an yana cire su min adh-dhulumat daga cikin duhu na zalunci duhun kafirci duhun shirka ina nuri zuwa da haske na musulunci don annabin musulunci ne shi musulunci haske ne daya zalunci kuma kala kala bi ma'ana an kira musulunci haske daya duk inda mutum ya bar musulunci ba inda zai samu haske na addini shi kadai ne amma bata kuma kala kala ne nan su sun zama jam'iyyar dukkuna mafhum Allahu alladhi Allahu waliyyu na amanu yukhrijuhum min adh إلى النور من الظلمات إلى النور ذاك النور شيء الإسلام ابن عباس رضي الله عنه بإذنه بإذن الله سبحانه وتعالى بإذنه بمعنى بأمره بأن أمره فيما إذنه زمان به كما قتادة بن بأمر بن قتادة رحمة الله عليه يكتب بإذنه أي بأمره ويهديكم ينا كما شريدته في القرآن إلى صراط المستقيم zuwa ga hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya ta ne kenan كتوحيده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة اليهود والنصارى دون باسو توحيدي to kuma qur'ani yana nuna wa mutum tauhidi الله ya mana kai نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء لقد كفر الذين كانوا حقيقة كل كافر فولد سكتي إن الله لن الله هو المسيح ابن مريم شيني المسيح ابن مريم كل سن كافرتا قل كتيمه فمن يملك من الله شيئا wane ne من نجوان الطاوة wani tawa a wurin da zai hana Allah in arada idan ya niho ya niyya ko ya nufi ai yuhlika al-masiha bin maryama ya halakar da masihu dan maryama wa ita kare shi babu wanda isa wa ummuhu ba su kadai ba da baba sama gaba daya idan Allah ya halakar da su wa ita kare wa man fil ardi jami'an idan Allah ya niyyar ya mutsa duniyar nan dukkan mun amurkushe mu akwai wanda yake hana ولله ملك السماوات والأرض ملك سميدك سيدك Allah ne wa ma huma da abun da ke tsakanin su yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abun da ya ke so wallahu ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah mai iko yana da iko ne laqad haqiqa kamar da muka yi bayani a baya shine duk inda laqad ta zo a Qur'ani malamai suka ce na zuwa da tawhidat guda uku ne hunaka salatu mu'akkadat na farko la la muqassam qadi litahqiq وهناك الثالث وهو مقدر فئته والله لقد كفر الذين قالوا حقيقة ولن فكتي sun kafarta kafara shi ne sun fita daga cikin ne daga cikin shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala mafi su da sun kafarta ko da da suna da'awar musulunci to ne sun fita kani da suka ce illa Allah lalle Allah shi ne huwa al-masih ibn maryam ai Allah shi ne Isa dan maryam Allah ya ce waɗanda suka wannan magana sun kafurta kalmar da suka ce inna allaha huwa wala ne sunan wannan damiri din sunansa damirul fasl wato damirul fasl iya zuwa da manyan sakanni guda uku na farko damirul fasl yana zuwa ne a same shi da tauki don karfafa magana yana karfafa magana na biyu asr wato duk abin da ake son gaya maka an faɗa a cikin wannan magana din مفهوم zai zo na farko التوكيد tauke na biyu zai zo shi نكمل lil hasr na kammala magana gaba daya sannan na uku kuma yana zuwa litamyiz لأك sifa wal mawsuf yana bambanta abin da aka da kuma abin da ke siffata shi wannan shi ne abin da ke kawo damirin fasil in an ce allaha al-masihu maryam ya ta ce wato lalle Allah ai shi ne masihu dan maryam Allah yake waɗanda suka faɗi wannan magana hakika sun kafirta sun karɓar magana su da dalilin fasa shi ne inna Allah huwal masihu kalmar almasih sunan wane ne sunan annabi Isa alayhi salam amma asalin sa Isa lakabinsa sai a ce me sai a ce masa almasihu shine lakabinsa almasihu wato kamar ka ce nickname sannan alkuniya ba a cewa baban wane ya shahara da ibnu maryam saboda in ce alkuniya ba zai sai ce baban wane ba dan wane ma alkuniya ne a larabci in ce abu wane alkuniya ne ibnu wane alkuniya ne shine nasa ba ta zuwa ga wanda ya haife ka ko kuma wacce ta haife ka ko nasa ba ta zuwa ga abin da ka haifa to haka sa isa nickname sa almasihu alkuniya nasa lineage nasa kuma sai a ce ne ibnu maryam kalmar almasih daga kalmar masaha ne shafa shine an tamsa kamar anan kufi ake shafa akan kufi ka shafi a duki ake cewa almasu to kalmar almasihu ya zo ala wadani alfa'ilu ya urdin ziyada ne alfa'ilu abin da zo a wani zazana alfa'ilu ya daukar abu biyu yana daukar fa'ilu ya daukar makulun jiki kalmar ta zo akan wannan yadda aka gina ta da jumlan ke bayyana ismul fa'il ne ko ismul maf'ul anan malamai suka ce ismul fa'il ne kamar da aka ce Allah ar-rahim ai ana wajen al-fa'il ne al-karim ala wajen al-fa'il ne mun zani dai ne a tsara mafhum to da kan kace al-masih iya indicated sunan ne aikata aiki da bi ma'ana ismul fa'il bi ma'ana al-masih ne al-masih shine mai shafa mai yin aikin shine fa'ili da yake aikata aiki shafan ne isa ne sanan ke yi malamai suka ce bai wanda Allah ya masa na shafan mutane su warke wa rasulan ila bani isra'ila wa rasulan ila bani isra'ila anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفر ونفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأسمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم, وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن malamai suka ce wannan aya ita kawo irin ababen da isa yake kuma dukkan ayyukan suna da alaka da shafa ne zai taba mutum ne saboda ya ce bi idnin lahi ba shi yake yi ba mu'jiza ce amma Allah ya bashi shi sai ce wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya sai ce daga wurin mahallin ku bai ce ka bace daga wurin Allah ne anni akhluqu lakum min at-tayri ka hay'ati at-tayri zai taba tabo ne kawai taba shi yake idan ya taba sai ga tsuntsu ya ya fito da shab na tsuntsu kuma sai ya tashi ya zama tsuntsu fa awsuhu fi fa yakunu tayran bi idnillah idan mai kuri a ciki sai ya zama da izinin Allah bai ce da izinin sa ba sai ce bi idnillah da izinin Allah wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wa ubrihu al-mauta bi idnillah taba makaho yake in ya taba shi haka ko mai kura idan ya taba shi haka daga ya taba shi kenan sai ya warke shi sai yace bi iznillah da iznin Allah ne wa uhyil mauta mama ce dan ya rasu ana kuka idan ya zai masa haka sai kai ya fata shi to wanda yasa ake kiran sa al wato wanda yake magance abin da ya wuce kama hankalin mutane mu'jiza da Allah ya bashi da ordinary shafa kawai zai shi kenan sai a samu waraka kuma yake wa ulabbi ukun bima ta'kuluna wa ma tadakhuruna idan isa da tsare shafi cikin aran ma sai a ci aran ma na gane da ne kai gura ba yanzu in faɗa shi daga ya shafa sai bayani kawai shafa yake yi yanzu yanzu nan dubo bayani wala ka ci dibino ka ci fodorodo ka ci soyayyen dankali wala ka ci dan wake da yaji wala ka ci shinkafa da wake da mai ina ko wanda ya ba baki da karago ne fada to Allah ya kare mu da baki da karago Allah ya kare kowa da tsura to shi ne sai aka kira shi da almasihu saboda al'amarin sa iya da alaka da shafa to amma iblis abu afwan dajjal ma ana kiransa almasih mu duba da muke a cikin sallah اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة ما يرون ومن فتنة المسيح الدجال شو ما دجل أنت المسيح يا إدوى المسيح to shi nasa almasihu na isa almasihu bi ma'ana almasihu mai shafa ne shi a matsayin subject ne wanda yake aikata aikin na duban kuma almasihu bi ma'ana almamsu wanda shi ake shafewa saboda idan idonsa da an shafe shi za ka gina su da almamsu bi ma'ana almasihu za ka shi ismul maf'ul ne shi object ne shi object of the verb ne wanda aiki ya fada a kansa to zaka shi dajjal shafa idan a kai shi kuma ita shi yake shafa kaga akwai mutu da kanin wanda shi yake aikin da wanda kuma aka yi aikin a kansa mafhum sai su duka aikin sa da alaka da shafa sai aka kira almasih kuma aka ce ibnu maryam dan maryam malamai suka yi tufaki suna dukkan wanda ya tabbata ba a san sunan babansa ba ko bayi da baba in ce bai da baba ba aure da aka same shi ba haka kawai aka same shi wanda ya uwar cikin ko resin din ta ya shaɗe da ƙarfe ko kuma ita da ta je ta yi fasikanci ba ta san ya da sai aka rasa babansa wato wani yake intisabi ya zama kamar matsayin baba gare shi to anan ya halatta a kira mutum da sunan uwarsa da ƙarfi aka masa shaɗe sai aka sa masa suna misali sai a sa masa suna misali joɗoma misali sai a ce joɗoma ibnu maryam jotoma ibnu hawwa ko kuma a ce abubakar ina kuma sunan ya hagoyi misali ne abubakar ibnu hawwa sunan mamarsa saboda sunan baban ya bata gaba daya ko ba a sani ba ya zama kamar an yi rekin mace an samu wannan da yawa a kasar bosnia lokacin da aka yi ta rekin mata sama da mata dubu goma sha hudu suka yi ciki da karfi ake rekin ɗinsu mata da yawa ana iya kama su a yi abdokin ɗinsu su yi ciki a sake su ba zo sunan babansu ba idan suka haihu to sai a kira mutum da sunan mamarsa ya halarta, kawai sai a kira sunan sa amma ba sai ibnu ba sai a ce abubakar hawwa'u musa misali a ce musa safiya misali kenan mashhur sai a nasta ba zuwa ga mama kamar yadda aka yi wa isa saboda Allah ya halicci isa babu baba daga mamarsa aka halicce shi zaka ba uban da za a jingina gare shi idan da abin da suke da'awa isa dan Allah ne ai da Allah ya jingina zuwa gare shi anan amma Allah bai dubi na isa zuwa gare shi don shi Allah bai aihu ba akwai wanda sun tambayi Allah din mai yahudu suka hada kai da annabi zai ta karanta da tauhidi Allah ɗaya ne abota ba suka yi duk kokarin bribing sa a ba su toshiyar baki ce sakon Allah ba ya toshiyar baki ba ne sako ne na Allah sai suka ce sai suka yi suka ce ya dace yanzu a ta da kwamitin samu Muhammad a san shi Allah nan su waye danjinsa don a kama kafarsu waye bakansa waye kawansa waye babansa waye kakansa daga wata kabila ne a san wai genealogy wato dangantaka ta Allah din yan uwansa dan a a same su sai Allah ya tura da suratul ikhlas da ke bayanin tsagaran tauhidi bismillahir rahim qul huwallahu ahad kace Allah shi kadai ne kalmar ahad da yake shi kadai dai saboda korewa duk qur'ani nan kadai Allah ya kira kalmar ahad iya nufin shi ne zaka wannan sunan a duk qur'ani sunan Allah ne a nan kadai aka same shi shine kul huwallahu ahad babu wani ahadin da ke nufin ismin a qur'ani in ba wannan ba kuma yace Allahu samad shi ake nufi da bukata kaga kul huwa Allahu shi Allah da kaga shine mustada'a Allahu kuma as-samad an sake nan ne ta mubtada kuma ka masa khabar shine as-samad shi kada ake dige da bukata yana nan jinjin da kallar as-samad sunan Allah duk Qur'ani babu inda ya kira wannan sunan sai ana waɗannan sunaye guda biyu da al'ahadu da asabar da sunayen Allah ne a duk Qur'ani in ka zaga babu inda ya kira shi da kansa sai wannan wannan wurin lam yalid bai haihu ba wa lam yulad ba haife shi ba tun da bai haihu ba ba haife shi ba ba maganar mata ko ba bukata kuma wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kull shay'in Allah bai da mace ya kore a cikin Qur'ani amma anan sai yace bai haihu bai da wata alaka bari a ce ga ɗansa bari a ji a samu ɗan a ce je ka roki babanka bai da da ko ba haife shi ba babu wani babansa balle a samu babba da kawunai ko to babu gaba daya ba inda za a kama kafa kama kafar kabi shine ka rike tauhidi wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu ɗaya da ise da masa maki ga Allah ba a filin kesinsa ba inda za a je a kama kafa a zo a ce to janye wannan abun babu shi kaga tsagwaran tauhidi rashin hankalin su sa aka saukar da wannan na amsu bayani ka zo ka ce a maka wai bayanin jinoni na Allah wai suwaye da kanuka da kawunansa shi yasa kafircin ta jeji jeji ne wani ɗan karamin kafirin idan ya ji babban ya ɓaro da zai gani na wuzu billahi ya wuzu billahi shi kansa ya san abin ya wuce sa saboda akwai manyan da rikicin ya fi sai ga ɗan karamin ma ya gudu na neman yana neman kariya to abin haka yake to da ka shi almasihu dan maryam ne ba dan Allah bane kun ka ce muku ga misali in kun ce isa dan Allah ne kun mayyan muku min Allah shay'an mayyan muku shine mayyan nau wa ne zai hana min Allah da wurin Allah sai an idan wani abu ya ce zai hana in arada an yi hulikan masiha bin maryam ummuhu idan Allah ya daura niyyar zai halakar da ita wai sai kare shi malamai suka ce kafin Allah yana girmama su amma saboda rashin hankalin masu challenging Allah subhanahu ya yasa yi wannan magana don ya kai su bango in ba ka da annabawa mutuntawa ne to tun da kun ce shi Allah ne kuma shi ya ce ba Allah ba to idan yau idan Allah ya miyar kashe shi ko halaka shi waye sai zo kare shi akwai wanda yake hala Allah ya bari da ko kowa ta kansa yake yi wa ummuhu idan ita ma ta su da kuke ta ita ma Allah ne idan Allah ya miyar dauka rayuwa ta ko wanda yake kare ta babu wanda yake kare ta shi sai yake da isan da mamarsa dukkan su biyu waye ce zai kare su daga abin da Allah yake nufi a shake da idan ku halukai ne ashe ba zai su zama Allah ba ba yadda da a yi al-makhluq ya zama huwa al-khaliq an taba yin haka wanda aka halitta ya zama kuma shi ma mai halitta ne ba zai iya ba ta za a yi al-abidu ya zama al-ma'bud mai bauta kuma ya zama shi ne abin bautawa wannan ba zai iya ba da haka wanda ya dace a bauta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kula ga wannan malamai suka ce da Allah yake kalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wadanda suka ce Isa dan Maryam ne wane su a yi masa wani magana wa su yahudu adam a mana aya cikin sosun da ta wannan وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون محل الشاهد وقالت النصارى الله kaga annasara suka ce isa dan Allah da kiristoci amma al-yahudu sun suka ce uzairu ne dan Allah amma annasara suka ce wa kenan isa anan ayar Allah da bayyana ba sai ka dauka maganin tana koma kan dukkan banu isra'ila ne a'a tana koma kan ne wannan balaga da mu'jizar qur'ani ne kai sa ka ce maka la kadi kafara alladina qalu sai ne su ne suka suka faɗi magana inna allaha huwa al-masih ibn maryam a can sai yace wa qalat yahud uzair ibn allah wa qalat nasara masih ibn allah suraka an-nasara akan su ake wannan magana sai sai Allah yake ka tambaye su wa zai iya karewa daga wurin Allah idan ya daura niyyar ya halakar da dan Maryama da mamarsa ita Maryam din Maryam bintu Imran wato ita maryam sai ce mata yar imran sunan babanta wa man fil ardi jami'an da duk wanda ke bayan kasa idan yau Allah ya gada nan halakar da mu gaba da wanda yake kare akwai wata kasar da ke da karfin soja ya ce kare azabar Allah babu kasar da idan Allah ya gada ma baya girgiza su duk duniya ba kasar ta shekara ba babu jarabawa kowace kasa idan Allah ya gada ma yana girgiza ta sai dai kaga kuma an koma zuwa ga addu'a fa idza rakibu fil furfurki da awallahu mukhlisina na dinana sai ka ji kasar da baka da akwai Allah ba sai to wallahi addu'a me dalili saboda al'amarin ya wuce tunanin su ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فبرر في الدعاء ربما يكاو ولو يؤخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة idan da Allah yana kama mutane da zalunci su da bayan kasa bai bar wata halitta ba sai dai Allah yake yana jinkirtawa ne ila ajalin zuwa ga wani ajali amma da yana so zai kama kuma yana da ikon yayi to za ka tambaya idan Allah ya mishin halakar da Isa da mamarsa da mutan duniya wa ya kare yace walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma mulkin cikin sammai bakwai da kasai bakwai na Allah ne subhanahu wa ta'ala wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su shi yasa ya tabbatar wa kansa da cewa qul allahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير Allah shi ne malikal mulki mai bada da mulki mamallakin mulki yana ba wanda yake so yana wa daga hannun wanda yake so haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yanzu za ka ga mutum ana jima masu da jami'an tsaro guda 500 bayan wata uku sai ga koma fifita yana koran kudaje shi kadai yanzu nan da aka nuno mai marafa a wata jarida sannan tausayin sai ya kama ni ko ba duk yadda kake jin sai gani tausayin sa sai ka ga mutum yanzu take ya zama ba kowa ba ribin no time ribar ka shi shine abin da kai don Allah shi kadai yana yawa aka nuno shi ya ga wasu mace da yarinya da danta da mai gida wa yana gaishe su ko hula ba ba kawai da yadda kasa irin kayan mu na hannu ga ta yawanci ya ce ya sa kawai ta bai sa take mutum ya riga tana sai ka wanda shi ba shi yasa ribar mulki ɗaya ne shi ne ka nemi yardar Allah kowace kujera Allah ya bata a bayan kasa ciyaman kake gwamna kake shugaban kasa kake minista kaza kaza kaza ka tabbatar da adalci kuma kai abin da Allah yake so ka dauka mulkin ibada ne wannan shine ribar ka amma ka dauka don duniya ne to duk wanda ya sauka sai ya zama abin tausayi kaga mutum an tutuje shi mutum a karkace haka za ka ganshi gaba ɗaya babu fasali shi kada a cikin gita yake ka ga yara ne yadda ka san wani lokaci za a daure ji a gita sai da shi haka mutane da yawa suke koma amma idan kai don Allah ko ba ka da mulki sai ga Allah ya rike ka ina su dauna ina su kafa balewa suna kan mulkin ne Allah bai bar farjini da rage muna gani ba ba a fara alkhairu su ya gurgado to shi yasa duk wanda yake mulki yayi don Allah ya bi dokar Allah yayi adalci ya rike amana yayi sajin al'umma yawa al'umma hidima ba kansa ba idan yi wannan sai Allah subhanahu wataala ya rike darajarsa ko da bayan baya kan kujerar mulki da mafhum sai ga ka mulki da sammai da kasai na Allah ne da abin da ke tsakanin su yace ya khluqu ma yasha Allah yana halitta duk abin da yake so babu wani mutumin da yake iya halitta wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yake halitta abin da yake so shi abin yake marka wannan malamai suka ce abin da ya tarin jayan annasara kiristoci suke cewa isa dan Allah ne saboda shi ne wai dan an halitta shi babu baba sai Allah ya kusa an yi ba ya yana abin da yake so idan wannan ne a kowin da ya fi shi shi ne adam waye mamar adam waye babansa babu ga hawa'u ka iya cewa suna da baba adam nan waye mamarsa Allah ya halitta adam min duni abin wala ummi ba uwa ba uba ya halitta hawa'u daga namiji amma babu mace ya halitta isa daga mace babu namiji ai a halittu mutum ma daga jikin namiji ba mace ya ci abin mamaki a kan daga mace ba da miji dan mace da mahaifa tana iya daukan ciki amma a cikin adam ba uwa ba uba hawa kuma ga namiji amma ba mace a wani mahaifa ta fito da ita shi yasa yake ya uba ya yasha duk abin da Allah yake so ya halitta zai yi kada wannan ya rude ku dan Allah ya halitta shi bai da mahaifi daga mace haka Allah ya ga dama ya halitta shi wannan ba ayi yi dan an batar da ku bane ne anyi dan a shiryar da ku ne ku gane girman Allah subhanahu wataala wannan shi da abin da ya yaudare su suka ce isan dan Allah ne daga baya suka suka ce isan Allah ne suka ce ita ma mamar ta sa Allah ne shine trinity ko wanda dukkan littafin da ya musu babu ma kalmar trinity din t r i n i t y babu shi gaba da cikin littafin saboda concoction ne kawai kirkira akai dan ai ne dan ai capture wannan sabon amma littafin ma bai kira kalmar ba mafhum sai da Allah ya ce ya khuluqu ma yasha mu kuma ya halice mu daga mace da namiji mace da namiji wa basa min kuma rijalan kafiran wa nisaa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya ce akan komai shine iko ne yayi halitta ba uwa ba uba yayi halitta daga namiji ba mace yayi halitta da mace babu namiji ya halitta wasu daga maza da mata da ta shi akan komai ne iko ne ba abinda Allah ba zai iya yi ba da haka Allah ya ba mu ikon tare imani da kudura da duwaya ta da ka kudura sifa ta Allah al-kabir ma sunan Allah ne subhanahu wa ta'ala in ka ce al shine mai iko suna ne in ka sa wa danka Abdul Kadir yayi mafhum tayyib na'am وقالت اليهود يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود يهودا وسكت والنصارى دا نصارى سنة كريستوسي دي جيوز لكريستيان nahnu mu abna'ullahi ƴaƴan Allah ne wa ahibba'uhu kuma mu din nan masoyansa ne muna son sa kenan yana son mu suna iddiyayin soyayya ga Allah kun ta ce musu fali mai yu'azibukum bi dhunubikum idan ku masoyansa ne me yasa Allah yake azabtar da ku da zunubanku bal antum basarun man khalaqa ku mutane ne daga cikin abin da Allah ya halitta yaghfiru yana gafarta wa liman yasha ga wanda yazo wa yu'azza alaihi salam zuwa gare su wal nasara sune wanda aka turo Isa alaihi salam asali zuwa gare su ko kuma wanda suke da'awar an turo turo Isa zuwa gare su sun bi sha'awar a ce musu almasihiyun da a ce musu annasara a musu nasaba zuwa ga almasihu sun bi zuwa ga annasara suka ce nahanu mu abu ya ya'yan Allah ne wa ahibba'uhu kuma mu din nan masoyan Allah ne muna son sa yana son mu wannan shine da'awar da suke mu ƴaƴan Allah ne me da'awar ta su ƴaƴan Allah ne saboda a baya sun ce Uzairu dan Allah ne wa qalat al yahudu yahudu Uzairu ibn Allah wa qalat nasara masih ibn Allah to an nasara suna ga yana cikin su an nasara a Uzairu na cikin al yahudu sannan kuma al masih na cikin an nasara a da'awar su da ɗaya daga cikin mu an ce ƴaƴan Allah ne to kudu ma ƴaƴan Allah ne wannan shine manufar ta kuma ana da mai hikimar idan kunyar da isa dan Allah ne da su ce to wurin ma yayin Allah ne yake saboda abun jona jona ne in an jona wannan kai da yake muku sai jona wani sai ka na farko aka jona sai ka tsinka kace ba dan Allah bane sai ka gama da amma kana yadda da sai ce to nuna nuna dibin da dan Allah ne ni ma to haka dai ga masa a gaba kun ka ce idan ku yayin Allah ne ha yadda kuke da'awar fali mai yu'azibukum bi dhunubikum me yasa Allah yake azabtar da ku da zurbanku ai mun ka'ida ɗabi'a da san mutum yana kare ɗansa to idan ku ƴaƴa ne me yasa kuke zunubi ake azabtar da ku malamai suka ce a nan zunubin da ya kira shine zikirin sabab sanadiyyar da yasa yake musu azaba idan an ce sani mai kun me yasa yake musu azaba me iya za ka ga tambaya laifin da suka yi amma saboda a kira sababin azabar sai ce sani mai azubukum bi zunubikum me yasa yake muku azaba saboda me dan zunuban da kuka yi ba dan zalunci ba tunda Allah baya zalunci zunubin ku ya jawo aka muku ai Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da su azaba tana kana araba za ka nemi mana ko da aya سورة بسم الله وقال وقالوا لن نصبر على وقالوا يا موسى إنا لن نصبر على طعام ربك فادع لنا ربك نخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وقومها وعدسها وقومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله جزاكم الله خيرا فرقم آية اللي جايت الله إيه؟ منين فرقم آية وإذ قلتم يا موسى لي نبي وقل علي من يوم don na dan sa da tribal system na zaga na rufe da gida wanda yake ce to sai dai in ko sun su tun da ni na sani to a nan goma suna wannan ba wa yadda kuntum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وكفائها وقومها وعدسها وبصلها قال أتستمعون لهذا الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة sai aka dora musu kaskanci da talauci da yahudi za su lauci ko ina tara kaje ko suna da kudin ba sa iya cin sa man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa adad at-tagut ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'a sabil sadaka Allah subhanahu wa ta'ala a wurare da dama ya nuna mana cewa yana iya azabtar da su da kaskantar da su bal antum basharun mimman khalaqa Allah yake ku basharun mutane ne daga cikin halittarsa in an ce basharu shi ne ko daga cikin abu adam ne wato daga cikin ƴaƴan adam ne mafhum sai a ce bashar an gina mu bashar saboda fatar mu wannan fatar shine bashar duk halittun duniya babu wata fata da ke kama da wannan mu kadai muka shugabanta da ita fatar akuya na kama da na tunkiya za ka ga gashi ne fatar saniya na kama da raƙumi za ka ga gashin a kwance ne ba tashi yake ba idan ka ɗauki gafiya da kuliya za a ga akwai wani kamannin fata mako hatta buri da fuska su gaba da mutum za su jikinsa ba irin namu bane fata ba irin namu bane shi sa ka jira basarun daga wannan fata shine sanadin kiran mu daga basarun muna da keɓantacciyar fata da babu gashi a kan da za a ganta sumun ne ke sa an antum basharun mimman kharaj yaghfiru ya sha Allah yana gafarta wanda ya so wa yu'adhibu man sha yana kuma azaba ga wanda yaso qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a walillahi kace musu lalle ga Allah yake mulku samawati wal mulkin da Allah shi yake da mulkin sammai da kasai yanzu da Allah inda akwai wani Allah a sama a ce Allah biyu ne ko uku da Allah zama lafiya lauka da fihi ma alihatun illa Allah la ta. inda a cikin sammai da kasa ko wani Allah ba Allah da muka sani ba ai da sun lalace sai wannan Allah ya ce yi ruwa sai wannan ya ce no ba za a yi ba ko wannan Allah ya ce an yafe wa ne ce a ba yafe ba ko wannan Allah ya ce a ɗauki ran wannan wannan kuma ce ba za a ɗauka ba ni ba yanzu na shirya ba dole su an samu conflict of interest yanzu misali an taɓa yin sarakuna biyu a gari da aka zama na biyu an taɓa gwamna biyu yanzu ka yi garaje ka yi garaje a garin ka kai gobe ka ce kai da sassin garin ka share wani ka fito ka ga da ta gane mata za ka gane sarkin baya son shirka ko kuma ka yi alkafura ka je ka ce kai ma gwamna ne ka je da zai kare shi yasa ko da dan adam ba za a zauna lafiya ba balle Allah subhanahu wataala da duk tafiyar da duniya da yake hannunsa ba zai yi a ce akwai wani Allah da Allah da buga sani ba zauna lafiya mafhum sai da Allah subhanahu wataala shi kadai ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su duk halittun da ke cikin sammai guda bakwai da kasai bakwai duka da Allah ne wa ilaihi masir zuwa gare shi ake komawa muna aiki da wannan dama muna gayyatar al-yahudu nasara su bar dukkan addinan su dawo zuwa ga addinin musulunci wa man yabtaji khayran islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda yana da addini ba musulunci ba har abada ba za a karba ba kar ka ba ka lokacin ka musulun da sai tsira a duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la